الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تبوني قداس تبتك الله سبحانه وتعالى da ya sake haɗa mu a wannan yammaci na daren talata ranar litinin 8 ga watan sha'ban shekara ta 1434 bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ce daidai da 17 ga watan 6 a shekara ta 2013 a lissafin milaniya a ci gaba da karatunmu na littafin a'lam as-sunna al-manshura في اعتقاد الطائفة na مع الشيخ حافظ bin أحمد alhakami za mu tashi yau bi iznihi ta'ala a tambaya ta 161 ko ko da biyu naku lissafin to ana wada daya ina faɗin naku 161 inda yake cewa bayyin li kaifiyata munafatil kufri li'tiqadi lil imani bil kulliyati fassil li ma ajmaltahu fi izalatihi iyahu wannan ita ce tambayar bismillah hmm. bismillahir rahmanir rahim qala al muallif rahimahullahu ta'ala bayyin li kayfiyata munafati al kufr li i'tiqadi al kufr li i'tiqadi lil iman بين لي كيفية منافاة الكفر الاعتقادي للإيمان بالكلية نعم وفصل لي ما أجملت ما أج أجملته ما أجملته في إزالته إياه نعم قد قدمنا لك أن الإيمان قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح فقول القلب هو هو التصديق وقول اللسان هو التكلم بكلمة الإسلام وعمل القلب هو النية والإخلاص وعمل الجوارح هو الانقياد بجميع الطاعات فإذا زالت جميع هذه الأربعة قول القلب وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح زال الإيمان بالكلية وإذا زال وإذا زال تصديق القلب لم تنفع البقية لم تنفع البقية لم تنفع البقية طيب wannan tambaya ta 162 a wannan littafi mai albarka malami yana cewa bayyin li bayyana mini kaifiyata munafatil kufri li'tiqadi lil'imani bilkulliyati ka bayyana mini yanayin yadda alkufur lil'itiqadi kafirci babba na aƙida ɗin nan da muka ce ai mun karanta a baya ko kafirci iri biyu ne akwai kafirci babba shine kafircin aƙida wanda har zuci mutum bai yadda da abu ba kafirci karami kuma shine alkufrul amali na aiki zuciya ta yadda amma jiki ya ƙi aiki to a wasu wuraren an kira wannan kafirci to malamai suka ce kafirci ne ƙarami ba wanda zai fidda mutum daga musulunci ba to shi ne sai ke cewa ba tun da an ce shi babban kafircin nan na zuci yana warware imani aiko yana kore imani in akwai shi to yana kore imani to shi ne nan yake tambaya ka bayyana mini yadda shi wannan kafircin a ƙi itikadi ɗin yake kore imani din shine ma'anan bayyin li ka bayyana mini kaifiyata munafatil kufr lil i'tiqadi lil iman bil yadda yake kore imani kwata-kwata bil ma'ana gaba daya tunda an ce yana kore imani daga asalinsa ya zama mutum ya zama kafiri to ka bayyana min yadda abin yake kasancewa haka tambayar farko kenan biyu ce a wurin tambaya ɗaya ce mai goyo to sai ce wa fassili kuma ka bayyana min daki-daki shine kai min tafsili kai min dara-dara ma hu, wancan abin da ka dunkule shi shi shine hu. yawa abin nan da ka dunkule a baya fi izalatihi iyahu wajen gusarwar da kafirci yake wa imani fi izalatihi ha'un wannan zamirin na farko na cikin izalatihi na kufur ne yawa al-kufrul itiqadi iyahu kuma zamiri ne mun munfasil mansubi shi kuma yana nufin al'imani mun gane yawwa ma'ana ka bayyana mini ƙuru wancan abin da ka bayyana a dunkule ka faɗa a dunkule a baya na cewa kafircin babbaɗin nan yana gusar da imani to gaya min yadda abin yake kasancewa yadda yake gusar da shi ɗin mun fahimta insha Allah to sai yake cewa aljawab wajen amsar wannan za mu ce qad qaddamna laka mun gabatar maka a baya annal imana cewa shi fa imani qaulun wa amalu furuci ne da kuma aiki ko in ce magana ce da kuma aiki sai ce qaulul ƙalbi wal lisani akwai maganar zuciya da kuma maganar harshe mun yi bayanin wannan ko shi ne yanzu ma zai maimaita mana wa amalul qalbi wal lisani wal jawarih akwai kuma aiki na zuciya kamar yadda akwai kaulin zuciya to akwai kuma aikin zuciya kamar yadda yake kuma harshe yana da kauli to yana da amal har yanzu mun gane sannan kuma akwai amalul jawarih aikin gabubban jiki shi ma za mu ji to malamai dama suna tattaunawa a bayan ai ya gaya mana waɗannan abubuwa ƙaulul qalbi har muka ce meye misalin sa gashi nan zai kawo mana zai sake maimaitawa ko sai yake cewa fa ƙaulul qalbi shi faɗi ko furuci ko magana ta zuci me ake nufi da zuciya ta yi magana wani aiki ne zuciya take yi ta wajen furuci da baki ko ta yi magana kai menene maganar zuciya magana zuciya sai fasara ce huwa tasdiqu shine gaskatawa zuciya ta gaskata abu cewa gaskiya ne ta yadda da shi ta karba to kamar ta yi shi ne ta ce eh ta yadda wannan kuma dama Allah subhanahu wataala bayyana mana shi a wurare da yawa a Kur'ani Allah subhanahu wataala yana cewa wallazi ja'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun ko yau wanda ya zo da gaskiya kuma ya gaskata gaskiya to waɗannan su ne waɗanda suke masu bin dokokin Allah masu tsoronsa hakanan kuma Allah subhanahu wata'ala yana faɗin cewa a wata ayar alladhina amanu billahi ko innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu jahadu bi amwalihim anfusihim fi sabilillah yace me ulaika humus sadiqun yawa waɗannan su ne masu gaskiya kun ganin ya ce a lamyar tabu ko ai sun lamyar tabu sun yi imani da Allah sun yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi kuma ba su yi kokonto ba rashin kokonto ne gaskata abu ne to kuma sai kira su ulaika humus sadiqun wannan kuma da kokonto da gaskatawa a ina suke a zuci to wannan shine qaulul kalbi yawa sannan ke cewa wa qaulul lisani a faɗin harshe kuma menene faɗin harshe furuci da za a yi da baki ko sai ce huwa at-takallumu bi kalimatil islami shine mutum ya buɗe baki ya faɗi kalmar musulunci ita ce shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah duk mutumin da zai zama musulmi musuluncinsa ba zai yiwu ba sai ya faɗi wannan kalma zuciyarsa sai ta karɓa shine qaulul qalbi harshensa kuma ya faɗa a gaban musulmi a shaida cewa eh wannan yau ya zama musulmi da mutum zai faɗa a zuciya ya yadda sai a zo a ce to ai sai ka faɗi wannan kalma sai ce shi ba zai faɗa ba to har yanzu dai ana nan babu imani mun gane wannan dole ne sai an haɗa ƙaulul kalbi wa ƙaulul lisani lokaci guda hmm. ah, sannan dama Allah maɗauki shi ma gaya mana wannan daga cikin ayoyin da suke nuna mana cewa lisani yana da ƙauli faɗin Allah maɗauki da umarni da yake bamu ƙulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahim wa isma'il wa ishaq wa yaqub wal asbat wa ma uti wa ma uti musa wa isa wa ma uti an-nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun to wannan aya kun ga Allah maɗauki ya fara ta da cewa me ƙulu ashe ƙulu ƙauli shi ma menene imani ne yau daga nan malamai suka samu cewa a lisani yana da kauli dama kuma wannan abu ne sananne to sai ce wa amalul qalbi da kuma aikin zuciya aiki yanzu mun ji kaulin zuciya yanzu kuma ga aikin zuciya yace wa amalul qalbi huwa niyyatu wal ikhlasu aikin zuciya shine niyya domin niyya da ina da me ake yinta da zuci mutum zai kudurce a zuciyarsa zai aikata abu kaza yau wato wannan niyya kenan wannan kuma aiki ne na zuciya da ikhlasi haka nan tawakkali da taqwa da haƙuri duk waɗannan a zuci suke kuma ayyuka ne ba furishi bane kun gane me bambancin a ce wannan ƙauli ne na kalbi wannan kuma ƙauli ne ay amal ne na kalbi saboda waɗannan abubuwan da muka ji niyya ba wani abu mutum zai faɗa ba niyyar ya ji a jikinsa ya kudurta a zuciyarsa ya yadda cewa zai kaza shi ake nufi da niyya domin lokacin da za ka daga hannunka ka ce allahu akbar a lokacin ake so da maka halarto a zuciyarka cewa kayi niyyar sallar magariba ba sai ka ce nawaitu ada a salatil magribi iktida'an bil imami fil jama'ati duk ba sai kai wannan ba kawai ka faɗi ka ce Allahu akbar a lokacin da zuciyarka ta san me take yi wannan shi ake ce niyya yawa to kaga wannan aiki ne na ina na zuci yawwa yi bambanci yana da bambanci da kauli ba kauli bane yawwa sanin abin da kake shi ake ce maniya haka nan ikhlasi kaga ikhlasi ai shi ma ba faɗa ake ba ba faɗa za ka yi a zuci cewa na yi niyyar zan yi aiki domin Allah ba ji kawai za ka yi a zuci ka san cewa ga abin da za ka to haka nan takawa da hakuri da sauran abubuwa haka suke gudana a zuciyar mutum aiki ne na zuciya haka tawakkali wa amalul jawarihi da kuma ayyukan gaɓuɓɓa ayyukan gaɓuɓɓa ga sunan da yawa suna cewa bambanci tsakanin amalul lisani wa amalu aljawari menene suka ce amalul lisani huwa kullu ma la yu'adda illa bil lisani wa amalul jawari huwa kullu ma la yu'adda illa bil jawarihi wancan ma'ana duk abinda ba dama a yi shi sai da harshe to wani shine amalul lisani kamar mai tilawatul qur'ani karatun alqur'ani ko da zikiri tasbihi salatin manzon Allah sallallahu alaihi la ilaha illallah wanda zaka yi ta zikiri ba ta karbar musulunci ba yawa ta karbar musulunci waccan qaulul lisani ne shi ma ko yawa qaulul lisani ba amalul lisani ba domin umarni ne cewa a faɗa ɗin kun fahimci wannan yawa ta shiga musulunci ana sa ta a babin ƙauli ne domin karɓar ta dama an riga an faɗe shi a cikin ƙaunul kalbi yauwa sai kuma ka faɗa ƙaunul lisani a matsayin cewa da haka za ka shiga musulunci amma sauran ayyuka da mutum zai ya samu lada a cikin amalul lisani suke su ne zikirin Allah salatin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta hamidi hailala da sauransu mun fahimci wannan kullu ma la yu'adda illa bi al-lisani to shi ake ce ma amalul lisani amalul jawarihi kuma kullu ma la yu'adda duk abin da bai zai yiwu a yi shi ba illa bil jawarihi sai da gabubban jiki ba da harshe ake yi ba ba kuma da zuci ba kamar ruku'u da sujada kaga ruku'u da sujada dawafi sa'ayi duk waɗannan ayyuka ne da jikinka ke maka yawwa jifa ba da zuci ake ba ba da harshe ake ba mun fahimci waɗannan to shine kullu ma la yu'adda illa bil jawarihi to wannan sai shi wa amalul jawarih sai shi wa huwa Alin alinqiyadu bi jami'i ta'ati jawuwa zuwa ga dokokin Allah da dukkan da'a duk abin da Allah ya ce a aikata kai da'a ga Allah to amalu aljawarihi ne to shine malamin yake cewa yau kamar misali daga cikin amalul kalbi na so in kawo mana wani misali daga cikin amalul kalbi amin faɗa akwai tawakkali da su haƙuri da sauransu ko Haka nan kuma iradatullahi fil a'mali yana cikin manya-manyan ayyukan zuciya iratun lafil amali shine ikhlasi ko ba haka ba duk abin da za ka yi zama domin Allah kai kamar da Allah maɗauki cewa wala ta tsoro jil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhahu yawwa iradatul wajhi din nan menene aiki ne aiki ne kuma a zuciya ake yin sa to irin waɗannan dai suna nan a cikin alkur'ani da yawa kamar da kuma Allah maɗauki ke cewa wa ma ahadin indahu min ni'matin tujza illa bitigaa wajhi rabbihil a'la duk wannan a'malu alqulubi ne to shine malami yake cewa kuma fa idza zalat jami'u hadhihi arbaati idan ko kuma fa idza zalat jami'u hadhihi arbaatu idan dukkanin waɗannan a na farkon kai shine daidai saboda jami'i mudaf ne alba'a wannan hadhihi da kuma al-arba'a mudafun ilayhi ne na'am fa'iza zalat jami'u hadhihi arba'ati idan waɗannan abubuwan guda hudu duka suka gushe aka neme su aka rasa su ne me qaulul qalbi wa amaluhu wa qaulul lisani wa amalul jawarihi to in aka neme su aka rasa a tare da mutum zalal imanu bil kulliyati ya zama imani gaba ɗaya an zare shi ya zama me ya zama yana da kishiyar imani me kishiyar imani kafirci in dai har aka ce babu ƙaunul ƙalbi tare da mutum ma'ana zuciyarsa ma bata gaskata Allah a matsayin abin bauta ba ai magana ta ƙari ko sannan kuma aka ce babu ƙaunul kalbin ai ƙaunul lisani ma bayan babu ƙaunul kalbi sannan kuma babu amalul kalbi ba ikhlasi ba a bautawa Allah da ikhlasi ba balantana a samu lada tun da dama ba a yadda da shi ba sannan kuma aka zo aka nemi ƙaunul lisani shi ma babu an ce ya ce la ilaha illallah yaƙi a zuci bai yadda da la ilaha illallah ba a baki ya ki faɗin la ilaha illallah ya za a yi zama musulmi kaga ba zai yi ba shi yasa to idan waɗannan sannan kuma a zo a ce waɗannan abubuwa har yanzu sauran guda uku a amalul jawari a ce zo kai sallah mana ya ki zuwa masallaci ya ki imani a zuci ya ki faɗi da baki ya ki aiki da gaɓuɓɓa kaga an zare duka mai duk abin da za a ce wa mutum mumini saboda shi to duk sun kauce ya zama ya fita daga wato musulunci ko a ce bai ma shiga ba Allah subhanahu ta'ala ya kyauta to shine abin da ke faɗa kun ga yanzu ai ya gaya mana tambayar da aka yi dama ita ce me ka bayyana mini yadda wannan al al-kufrul i'tiqadi din yake kasancewa a ce ya gusar da imani ta yake gusar da imani shine idan tafat hadhihi al al-arba'atu kulluha idan waɗannan abubuwan guda hudu aka neme su aka rasa shi shikenan sai zama mutum ya zama me ya zama ba mumini ba imani an zare shi ya zama kafiri domin a zuci bai yadda ba bai faɗa da baki ba ya ki aikatawa mun gane wannan yawwa to shine sai ke cewa wa idza zalat wa tasdiqul qalbi in kuma gaskatawa ta zuci ta gushe aka neme ta aka rasa ita ma ba ita lam tanfa'il baqiyatu to sauran ba za su yi amfani ba da mutum zai zo masallaci kullum yana sahun gaba yana la ilaha illallah da bakinsa kuma a sahun gaba ana sallah da shi amma a zuciyarsa bai yadda da Allah ba kamar da ana samu wani lokaci a samu wasu wanda ba musulmi ba ko ana turo su ko su yi aiki a cikin musulmi su gaya sirrin musulmi suke ko ana samun irin wani kaga wani ma akwai wanda aka ce an sami ya taba yin shekara goma sha bakwai a wani masallaci har hidima yake har an taba sa shi limanci ya iya karatun ya iya komai sai da ya tuba da kansa ya faɗa ya ce wallahi kaga da asalin addini na shekara goma sha bakwai ɗin da ne da ku ba a matsayin musulmi na kiri da ya ga dai ba sirrin ba komai da ake ɓoyewa ɗin sai kuma ya bayyana ya tuba ya bar wancan addini sai faɗa da baki to kaga wannan shekara goma sha bakwai da ya yi a matsayin mai yake a matsayin kafiri da sallar da azumin da ya da duk abin da ya tare da musulmi duk karatun ƙur'anin da zai mutane su gani gaba ɗaya babu saboda mai can ƙasan babu kun fahimci abin yawwa to shine ma'anan wa idza zala tasdiqul qalbi lam tanfa'il baqiyatu su sauran ba za su yi amfani ba saboda mai gaskata wannan ta zuci babu ita Allah kyauta shi yasa Allah subhanahu wataala wallahi zuciyar nan yake aiki da ita kuma shi yasa dama malamai suka tsananta akan tunda Allah da zuciya yake aiki to kai dan adam wajen hukunci ga dan uwanka kar kai azarbabe kai wasa hukunci da zahiri nan da nan ka fidda shi bayan ku Allah ya karbe shi la Allah kai baka sani ba ko shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsananta akan maganar kafirta musulmi akwai tsanani sosai akai zamu zo mu insha Allah bayan waɗannan eh, tambayoyi har zuwa inda ya kare magana akan kafircin kafin ya shiga abu na gaba za mu yi magana akan ƙidar da ta dace dangane da kafirta mutane da kuma menene ka'idoji da sharuɗa da malamai suka sa a kafin mutum ya zama kafiri insha Allah duk da ba cikin littafin amma tunda mun zo kan mawdu'in kuma buƙatar akwai ta insha Allah za mu tattauna akan wannan Allah ba mu iko yace fa inna tasdiqal qalbi domin kuwa gaskatawa zuci din nan shartun fin iqadiha sharaɗi ne na ƙulluwar su susuwa albaƙiyatun can da aka faɗa wannan haɗin zamirin yana kuma kan wannan albaƙiyatun ma'ana menene sauran baƙiyan ai abubuwan guda hudu ne ko dame dame ƙaulul kalbi farko ko da amalul kalbi ko sai ƙaulul lisani da amalul jawari yawwa waɗannan abubuwa guda hudu in aka rasa na farko shine qaulul qalbi wanda shine tasdiki gaskatawa da Allah in aka rasa shi to sauran da amalul qalbi da kuma amalul lisani wal jawarihi ko qaulul lisani da kuma amalul lisani wal jawarihi duk ba za su yi amfani ba saboda dama sabo shi sharadi ne na kulluwar waɗancan din shine abin da ke nufi shartun fin iqadiha wa kauniha nafi'atan sharaɗi ne na ƙulluwar su waɗancan sauran sannan kuma sharaɗi ne na wasu masu amfanarwa ma'ana ba za su yi ma amfani ba in babu gaskatawa ta can har zuci sai ce wa zalika kaman kazzaba bi asma'illahi wa Fatihi. wannan kamar wanda zai karyata sunayen Allah da sifofinsa Allah ya faɗi abu ya ce eh, shi bai yadda ba wannan ya nuna ya rusa duk abubuwansa domin karyata Allah su wa ta'ala yi au bi ayyi shay'in mimma arsalallahu bihi rusulahu ko kuma ya ƙaryata duk wani abu wanda Allah ya aiko manzanninsa da shi manzan Allah sallallahu alaihi ya zo mana da abubuwa da yawa a cikin su mutum ya dubi ko da guda ɗaya ne ce wallahi ni abin nan kaza din nan ban yadda da shi ba gashi kuma yana da dalili ya sani ba da jahilci ba ya san annabi sallallahu alaihi ya zo da shi kaga misali mutum ya ce shi bai yadda da sallah ba bai yadda da azumi ba bai yadda da salatin annabi ba duk wannan annabi sallallahu alaihi ya zo da su ko bai zo da su ba to ya rusa duk abinda wato yake aikatawa ya zama bai zama musulmi ba wa anzala bihi kutubahu kuma sannan duk abin da Allah subhanahu wataala ya saukar da littafansa da shi ma'ana duk abinda Allah ya saukar da littafai a cikinsa ko a kansa to idan mutum ya karyata shi ma ya fita daga addinin musulunci Allah sauki to wannan kun ga dama cewa ya yi daki daki ko shi yasa ke bin mu ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ko kowanne ɗaya magana da shi in an rasa kaza me zai faru in an rasa kaza me zai faru to sai ce wa in zala amalul kalbi in aikin zuciya ya gushe babu aikin zuciya ma'atiqadis sidqi tare da gaskatawar a zuci a zuci mutum ya kudurta ya gaskata amma kuma zuciya ta ki aiki waɗanne ne ayyukan zuciya kamar niyya da ikhlasi yawa mutum ya gaskata la ilaha illallah a zuciya ya yadda da la ilaha illallah ya yadda da Allah shine abin da ya cancanta abota masa kaga an samu me qaulul qalbi shine tasdiki yawa to idan aka samu tasdikin nan sai kuma aka rasa me amalul qalbi menene amalul qalbi kamar niyya da ikhlasi da sauran abubuwa na zuci sai ce fa ahlus sunnati to agun ahalus sunna ma'ana sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da tabi'ai da tabi'an tabi'ai da masu bin su har tashin alkiyama akan abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi wani sai ake ce ahalus sunna yawa to ahalus sunna mujmi'una sun yi ijma'i baki ɗayan su basu saba ba ala zawalil imani kullihi bi zawalihi akan cewa imani ya gushe baki ɗaya saboda gushewar wannan din shi ma kun gane wannan yawa ma'ana domin me shi ai ikhlasi kai nufin Allah da aikin a ce gaba ɗaya aikin mutum ko da ya ce ya yadda da Allah to a zuciyarsa sai ya zo yana bauta ma wani wanda ba Allah ba kaga ai an yi kafirci anan yauwa a zucinsa sai ya zo ba wai misali ka kaddara misali kwatankwacin sallah ba kowanne aiki ma mutum ya zo yi bayan ya faɗi la'ila sai ya zama cewa yana ɗaukar ayyukansa na ibada yana baiwa wani wanda ba Allah ba ai dama shine amalul qalbi zuciyarsa ta zama tana girmama wannan wanda ba Allah ba to anan wancan din ma ya gushe yawwa da ya gaskata Allah har wancan karɓar da yayi na farko na qaulul qalbi da gaba ɗaya ba zai wannan ba kun fahimci abin insha Allah so sai ke cewa wa annahu la yanfa'u tasdiq ma'antifa'i amalil yauwa gaskatawa ta baki ka ce ka gaskata Allah ba za ta yi maka amfani ba idan aikin zuciyar nan babu shi wa huwa muhabbatuhu wan qiyaduhu gashi misali sai ka mana san Allah da san annabi mutum ya ce ya yarda da Allah abun bau shine bauta shi kadai ma'ana zuciyarsa ta karba ya yarda da la ilaha illallah har zuci to amma sai ji baya san Allah a zuciyarsa ya ce baya san Allah ya yadda Allah ne abun bauta amma baya san Allah kuma ya ki jawowa zuwa ga shari'ar Allah ya ce Allah ce ya yi kaza ya ce bari yayi ya ɗauke shi a matsayin abun bauta bari ya ɗauki bautar ya yi masa to in ya wannan duk yana nan a kafiri bai zama musulmi ba saboda baya san Allah kun fahimci wannan kun san yana da nauyi mutum ya faɗa cewa baya san Allah ko to amma da wannan abun zai ɗarsu a zuciyarsa baya san Allah shikenan ai ya bar addinin Allah yawwa to shi ne abin da yake faɗi wannan duka misalai yake kawa da waɗannan ayyuka ɗin sai ce kama lam yanfa iblisa wa fir'auna wa ƙaumahu wal yahuda wal mushrikina kamar yadda gaskatawar akwai Allah cewa Allah shine mahaliccin sammai da ƙasa bai yi amfani ba ga iblis da fir'auna da mutanen fir'aunan da yahudawa da mushrikai allazina kanu ya ataqiduna sidqar rasuli domin duk waɗannan sun gaskata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haƙiƙa manzo ne daga Allah yahudawa da yawa sun faɗa huyai ibn akhtab baban safiya wanda ita ce ɗaya daga cikin matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama babanta bai hude ne dan uwansa wata rana ya zo ya tambaye shi yake cewa ka kusan wannan shine annabin nan da muka karanta a littafanmu zai zo daga a ƙarshen zamani ya ce masa ina eh, sani shi ne sai ce to ma mawukifuka minhu me yi matakin da za ka ɗauka dangane da shi sai ce dawatu hu ma baƙitu adawa zan ci gaba da shi har inda ina da rai kaga wannan ya faɗi cewa ya yadda shi ne manzan nan da suka karanta a littafansu a matsayin zai zo manzan ƙarshe ko amma me matsayinka za ka bi shi kai ɗan a gare shi shi a abokin gabata ne hatta shi kiyama to kaga wannan gaskata wannan ta cewa manzo ne ba za ta yi masa amfani ba ko yawwa kamar misali yanzu wanda zai rubuta littafi daga cikin waɗanda ba musulmi ba misali ya rubuta littafi ya ce ai daga cikin manya-manyan manzanni na Allah wanda lalle annabi ne na Allah ya yarda annabi ne na Allah wanda ya fi kowa kaza ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki to amma bai ce la ilaha illallah ba bai salla tare da musulmi ba ba zai zama musulmi ba tare da cewa ya gaskata annabcin annabi sallallahu alaihi wasallam ashe kun ga musulunci wato ba zai yiwu ka dauki wani abu guda ɗaya daga cikin sa kace shikenan gaba ɗaya ba yau dole hada abubuwan nan da yawa ka tattaro su gu guda duk abin da aka ce a yi shi to ka hada su baki ɗaya shine musulunci yau shi yasa kuskuren wanda zai ce ai shi musulunci gaba ɗayan ɗayansa ai mahabba ce kawai in dai kana son annabi to shikenan ka gama komai ko baka yi sallah ba baka yi azumi baka yi zakka baka komai shikenan zaka shiga aljanna kaga wannan shi ma ba haka bane yawwa ka gaskata annabi kawai kaga wancan ya gaskata annabi gaskatawa amma bai bi shi ba don haka dole in ka gaskata shi kuma kana son sa a zuci to fa ka bi shi kai addinin da ya zo da shi kuma ka yarda da shi cewa shine addinin da Allah madaukaki zai karba to sai kuma yake cewa yau na kanu ya'taqiduna sirkar rasuli bal wa na bihi yau mu koma misalan da ya kawo mana sunaye na ba misalin yanzu ba yahudi ko da ya ambace huda ga ɗako daga farko iblis ya yadda da Allah ko bai yadda da Allah ba ya yadda da Allah kuma yana tare da har ma saboda wata daraja da aka bashi da kimanta aka sa shi sa cikin mala'iku tare da shi shi aljani ne aka sa shi tare da mala'iku da aka ce ya zo ya sujada tare da mala'iku su sujada ga annabi adam a matsayin gaski a gaisuwa da Allah ya umarce su su yi ibada ce ga Allah gaisuwa ga annabi adam me suka yi mala'iku duka suka yi amma shi ya ƙi sai ya ƙiyasi shine wanda ya fara ƙiyasi fasid a duniya baki ɗaya shine alƙiyasul fasid ya ce a'a ai ya Allah ya za a yi ni in yi sujada ga wannan bayan ni na fi shi shi fa daga ƙasa aka halicce shi ni kuma daga wuta ai wuta ta fi ƙasa kaga ƙiyasi kenan ko sai Allah maɗaukaki saboda wannan aba wastakbara wa kana min alkafiri ba wai saboda bai yadda da Allah ba ya yadda da Allah har ma ya zo ce rabbi ya ubangiji na ka gani fa bima ya yace rabbi akhrijni rabbi kaza da kaza tambayoyi roƙon da fir'a iblis ya yi wa Allah da sunan rabbi rabbi suna nan da yawa cikin alqur'ani ko yauwa amma har yace saboda karkatar da ni da kai da halaka ni da kai da batar da ni da kai ni kuma ne maka alkawarin zan hana muminai bin hanyar hanyarka inda bai yadda akwai Allah ba bai yadda shine sarki ba bai yadda shine mai mulki ba ai kaga ba zai faɗi wannan ba ashe kenan me yasa ya zama kafiri saboda bai in iyadi ba za mu zo mu je a tafsilin wannan a inda za mu magana akan tambayoyi na gaba da ya raba kafircin zuwa kashi hudu ba ga sunan yadda za mu zo mu je insha Allah mun gama wannan to sai haka nan ku duba fir'auna fir'auna ya yadda da Allah ne mahalicci ko bai yadda ba bal bayan wannan ma shi cewa yake dama ai ba wani ubangijin ban da shi da aka tashi kwatantawa ya gwada annabi musa da gaske yake sai ce a zo masa da wani abu a yi masa gini a sama zai hausa mai binciko ko da gaske ne malamai suka ce kaga ya san allan a sama yake shi yasa ya nufi sama bai nufi kasa ya binciko allah ba ko don haka ashe kenan ya san akwai Allah shi sa har annabi Musa yake ce masa ah, yace qala laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ard basair haka yake ga masa annabi Musa ya ga wa fir'auna yace ni na san na tabbata kai ka san cewa babu wanda ya saukar da waɗannan ayoyin da nazo maka da su guda tara dinnan ayoyi nan ana nufin abubuwan mamaki din da annabi Musa zo da su babu wanda ya saukar da wannan ayoyi illa rabbu samawati wal ard sai ubangijin sammai da ƙasa ashe kenan annabi Musa annan fir'auna ya san wannan me wanne irin nau'in kafirci yayi kafircin juhudi ne kamar da za mu zo mu ji shi Allah madauki kuma ya bada labari har yanzu wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa yawwa zamu zo kan wannan a wajen kufrul juhud hakanan nan mutanen fir'auna haka nan yahuda kaman mushrikai duka ga misalan su to shine shi alladina kanu ya taqiduna sidqar rasul bal wa yuqirruna bihi sirran wa jahran a cikin mushrikai ba akwai wanda suka gaskata annabi sallallahu alaihi wasallam sun gaskata manzo ne amma dai wasu cewa suka yi me yasa ba a saukar da wannan qur'anin ga wasu mutanen daban ba sai wannan su kawai abin da ya dame su kenan suka ce ai akwai a urwatu bin mas'ud al-thaqafi yana nan a ta'if me yasa ba shi aka saukarwa ba ai fasihi ne shi ma ya iya magana ya za a yi wannan shi za a saukarwa mu ba mu yadda da wannan ba amma ashe sun yadda da ana saukar da ayoyi Allah ya aiko da manzo kuma Allah ya aiko wannan amma su dai ba su yadda da wannan din ba kun fahimci wannan ai yawwa to shine sai yake cewa bal kuma su suka sa masa suna amintacce baya ƙarya duk wani wata siffa mai kyau sai da suka bai wa manzon Allah sallallahu alaihi amma duk da haka basu gaskata basu jawo zuwa ga addinin da ya ce abu ba wai quluna laysa bikadhibin suna cewa ai shi ba makaryaci bane walakinahu la nattabi'uhu wala nu'minu bihi sun yadda ba makaryaci bane kaga sun gaskata shi a zuci gaskata cewa ba makarici bane ashe kenan sun yadda daga Allah yake amma kuma ba za su bi shi ba ba kuma za su yi imani da shi irin imanin da yake nufi ba Allah maɗauki ya kyauta kuga wato harkar imani rahama ce daga Allah subhanahu ta'ala Allah ya mana rahama ya ƙara tabbatar da mu akan imani da shi da manzansa sallallahu alaihi wasallama da duk abin da ya nema a ayi a banda wannan sai kuma tambaya ta gaba 163 ko yawwa bismillah كم أقسام الكفر الأكبر المخرج من الملة ولم من ولم مما قدمناه أنه أربعة أقسام نعم كفر جهل وتكذيب وكفر جهود وكفر عناد واستكبار وكفر نفاق نعم طيب yake cewa kam aqsamul kufri to zancen duk akan kafirci ne kwanan nan sai ku yi hakuri ba zance ne mai daɗi ba ko amma kuma ilimi ne mai daɗi mai muhimmanci yawwa domin duk lokacin da ka san wannan ilimin ka iya fayyace shi to za ka san yadda za ka guje shi sannan kuma za ka san yadda ake yin mu'amala da wanda ya auka cikinsa hmm. ya ce kam aksamul kufri shi kafirci wai iri ɗaya ne ko ku kashi-kashi ne in kashi-kashi ne kuma kashi nawa ne shi al'akbar ɗin wanda ke fidda mutum daga musulunci ma'ana kam aqsamul kufri al'akbar al-mukhriji min al-milla wanda ke fidda mutum daga addinin musulunci shin nau'i ɗaya ne ko ko nau'i daban-daban ne in nau'i daban-daban ne guda nawa ne to sai wajen amsa ya ce ulima bi bima ma qaddamnahu an sani cikin abin da muka gabatar da shi a baya annahu arba'atu aqsamin cewa kafirci nau'i wato yanki-yanki kashi-kashi guda hudu ne kufuru jahlin wa takzibin kafirci na jahilci da karyatawa zai gaya mana dalilin zamu ji dalilin da ya sa ya kira shi da wannan sunan jahal wa takzib wannan ɗaya kenan ba wai da jahal daban takzib daban ba a'a da jahal da takzib duk abu ɗaya ne wa kufuru juhudin ba juhudin da ha babba ba da ha ƙarami ko ha juhudin yawwa kafirci na musun abun da ka sani ka ce ba haka yake ba ne juhudin wa kufru inadin wastikbar da kafirci na kangarewa da girman kai ka san abu har zuci ka yadda da shi amma ka kangare kai girman kai ka ƙibe wa kufuru nifaƙin da kuma kafirci na munafinci ka yadda ba har zuci amma ka bayyana da bakin ka cewa ka yadda su ne waɗannan nau'i hudu to mun kula da waɗannan kashe-kashe malamai suna bayyana cewa wannan nau'o'i guda hudun nan in ka lura za ka ga cewa kamar ka juya abubuwan can ne guda hudu ayyukan nan guda hudu wanda su ne mai da mu gama ɗazu na ɓangaren imani ayyukan imani ko ƙaulin imani ƙaulul ƙalbi. ko wa amalul kalbi qaulul lisani ko wa amalul jawarihi waɗannan gaba ɗayansu malamai dama sun ce abubuwan nan hudu in aka rasa su baki ɗaya kamar da ya gaya mana ɗazu in aka rasa su baki ɗaya sun ce an shiga me an shiga babban kafirci dukkan waɗannan nau'i guda hudun na kafirci sun auku banda ɗaya kun gane wannan me yasa na ce banda ɗaya in mutum ya rasa waɗancan ayyukan kirkin guda hudu ƙaulul kalbi ko amalul ƙalbi, ƙaulul lisani wa amalul jawarihi in aka rasa su baki ɗaya kakaf mutum bai yadda da ko ɗaya ba waɗannan to ya zama kafiri tsantsar kafiri ba musulmi ba ne kuma nau'o'in kafircin nan dukka sun haɗu banda guda ɗaya wanne ne guda ɗayan da babu in kun fahimci waɗannan na a a yi a cikin wannan nau'o'in kafirci guda hudu da jahal da takzib ko da yake nan jihud biyu ko inadi da istikbari da kuma nifaƙi in aka sami waɗancan abubuwan hudun duk babu su ayyukan nan na zuci da kuma na gaɓuɓɓa da kuma na baki duk babu su in aka rasa su baki ɗaya to duk nau'o'in kafirci nan duk sun samu banda guda ɗaya yawwa nifaƙi ne babu yaya magana take idan mutum ya rasa ƙaunul kalbi menene ƙaunul kalbi a tasdik gaskatawa ta zuci kaga bai yadda ba gaba ɗaya bai gaskata ba haka ne yauwa don haka yana nan a kafirci kafircinsa wanne ne nan hmm? takzib yauwa idan kuma aka rasa a ah, amalul kalbi shi kuma menene shi ko da an samu tasdiki shi kuma me hmm? shi ma za a samu inadi ne ya kafirce saboda ya dauki bauta ya baiwa wani ya ki baiwa Allah tare da cewa ya yadda Allah shi dai cancanta a bauta masa to in aka rasa kuma har yanzu amalul lisani da amalul jawarihi shi kuma duk wannan zai koma shi ma cikin wannan ko juhudin ko kuma inadi da istikbari kamar da su iblisa suka yi tayyib to amma munafinci ai duk bai shigo nan ba in mutum bai waɗancan abubuwan guda hudu ba domin me shi munafinci me shi munafinci ƙi ne har zuci tare da bayyanawa a waje don haka idan mutum ya rasa waɗancan guda hudun ya kafurta amma ba munafiki ba ne kun fahimci jan yawwa domin munafiki shi asalinsa a zucin ne bai yadda ba amma a bayyana duk yana yin komai shi ko wancan ai kaga babu zucin babu duka yawwa kun fahimci bambancin wannan yawwa <clears throat> to shine sai muje nau'i na farko sai ke cewa ma kufurul jahili wa takzib menene kafircin jahilci da kuma karyatawa bai kawo mana definition dinsa ba ko ta'arifi zan ambata mana nan sai mai sha'awa ya rubuta saboda ka gane abin yadda ya kamata ma kufurul jahali wat takdhib <clears throat> huwa gashi nan wanda ke so ya rubuta imla'i huwa intifa'u tasdiqil qalbi huwa intifa'u ba intifa'u bil aini ba intifa'u koluwar tasdiqil qalbi ma'a adamil ilmi bil haqqi ma'a adamil ilmi malamin shi kawo wannan ta'arifin a littafinsa ma'arijil qabul da yake babban littafi ne daga cikin sai rere wannan to ya faɗo wasu abubuwan a nan a can akwai a nan bai kawo su ba hmm. zai maka amfani ka rika hada su baki ɗaya lokaci bincike an rubuta hmm? huwa intifa'u tasdiqil qalbi ma'a adamil ilmi bil ma'a adamil ilmi bil me yake nufi abinda ake nufi shine koruwar gaskatawa zuci ma'ana ya zama mutum bai gaskata abu ba har zuciyarsa ma'a adamil ilmi bil tare da rashin sanin gaskiyar ya jahilci gaskiyar bai nemi ya sani ba kuma sannan babu wannan gaskatawar a zuciyarsa bai santa ba bai gaskata ba mun fahimci wannan shi yasa ya kira shi kufuru aljahli wa takdhibi yawa kafirci ne na jahilci ya faɗi wannan saboda me gashi nan zamu ji a cikin nasu mu je kan amsar ai mun ga rubutawa ko huwa ma kana zahiran wa batinan yace wannan shine abin da ya kasance zahiri da batini kaga wannan ai ba ta'arifin bane yawwa don haka za ƙarin bayani ne akan wancan shi yasa na kawo mana shi muka rubuta yawwa wannan yana kasancewa a zahiri da batini ba kamar aikin munafikai ba ne na munafiki kafircinsa batsini ne ban da zahiri saboda zai shiga masallaci a sallah da shi ya ce la ilaha ya ce allahu akbar a ce assalamu alaikum ya amsa ya koma gida musulmi ne da zai mutu ba a sani ba za a yi masa sallah a kai shi makabartar musulmi wani shine munafiki amma a zuciyarsa ba musulmi bane yawwa to shi wannan da batsinin da zahirin duk ɗaya ne gaba ɗaya bai san komai ba bai san gaskiyar ba bai gaskata ta ba kun fahimci wannan yawwa to shine sai ce ka galibil kuffari min quraish kamar mafi yawan kafirai daga cikin quraishawa can a baya a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa man qablahum min al-umami da kuma al'ummomin da suka zo gabaninsu allazina qala Allahu ta'ala fihim wanda Allah ya bamu labari akan su yake cewa allazina kazzabu bil kitabi wa bima arsalna bihi rusulana fa fasawfa ya'lamu ashe ba su sani ba fa fasawfa ya'lamu yawwa tanan ya hango abin mun gane allazina kazzabu bil kitabi waɗanda suka ƙaryata littafi an zo da littafi su imani suka ƙi ba su san gaskiyar ba don haka suka ce kada Allah kula da shi ya tafi da abin samu ba za mu yadda ba wannan yakan faru sau da yawa a gurin mutanen da suka yadda su zauna da jahilci suka ƙi su fahimci tauhidi suka ki fahimtar komai suka rufe su a gaya musu ma ba za su saurara ba ba ana samun waɗanda suke rufe su ma kan su ji gaskiya ba to wannan kafircin su wani iri ne na jahilci ne da takzibi kun san kissar ai at-tufail ibnu amr ad-dawsi kafin ya musulunta lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama yana wa'azi a maka yana faɗakar da mutane to idan lokacin haji ya zo haji da ake irin na jahiliya sai mutanen maka kafirai sai su fita bayan gari su tare hanyoyin da ake shigowa maka duk wanda zai zo su tsare shi sai to akwai wani mutumi mai fitinar mutane yana nan a garin duk yadda za ka yi karka saurari komai na abin da zai faɗa in ka saurare shi to za ka yadda in kana son zaman ka lafiya to karka yadda domin ya zo da abin da zai raba iyaye ba zaman lafiya ba kaza ba kaza ba kaza duk ya kawo mana tashin hankali to shine da ya taho sai ya sa auduga a kunnansa shi kada ya ji to sai ita auduga kuma ba ta hana mutum jin komai kwata-kwata to har ya zo ya tsaya ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗin abu yana toshe kunnen sai kalma ɗaya ta shiga sai ya ji ta kai wannan maganar ba wadda kawai za a ce a karyata bane a hana mutum saurarenta sai ya sake jin daya an hankali a hankali tufail ya cire auduga daga kunnen sai ya saurari komai ya fahimta ya ce gaskiya wannan ba waka ba ce wannan ba tashin hankali ba ne wannan ba raba kan jama'a ba ne shi kenan sai zama sababin musuluntarsa yawwa. to kun ga waɗannan irin abu waɗanda suke tafiya akan irin wancan zancen cewa la tasma'u li hadha alqur'ani wal ghaw fihi la'allakum taglibun ko yawa kar ku saurari ma alqur'ani ku rubuta shi to kafircin su wannan iri ne irin wannan ne jahilci da kuma ƙaryatawa to shine sai ke cewa kuma wa qala ta'ala Allah madauki na cewa wa a'rid anil jahilin ka ka kauda kanka daga jahilai kun ga shi ma nan shi yasa ya kawo wannan kafircin ya sa masa suna kufrul jahili saboda ya ce ka kauda kanka daga jahilai domin waɗannan kafiran da a zamanin manzo Allah ba su yadda da abin da ke faɗa ba jahilci ne yasa ba su yadda ba shi yasa ya kira su wa arid anil jahilin ka kauda kanka daga wawaye mm. wa qala ta'ala Allah madauki kuma yana cewa wa yawma nashuru min kulli ummatin fawjan mimman yukazzibu bi ayatina fahum yuz'un حتى إذا جاءوا قال wa بآياتي ولم تحيطوا بها amma أم ماذا كنتم تعملون a cikin wannan suratun naml ne ko yawwa Allah subhanahu yana cewa wa na shuru min kulli ummatin faujan a ranar da muke tara shuru ai najma'u ranar da muke tara muke hada min kulli ummatin a kowace al'umma daga kowace al'umma muke tara faujan wani gungu wata tawaga mimman yukazzibu bi ayatina na daga cikin waɗanda suke karyata ayoyinmu fahum yuzauna kuma su yuhbasuna shine yuzauna ba yuwazza'una bane ba ba bane na rarrabawa a'a yuzauna ma'ana suna ana tsare su a datse musu hanya ma'ana yuhbasuna aw a awwaluhum ala akhirihim haka tabari ya fassara kalmar cewa ana tsare na farkonsu da na ƙarshensu ma'ana kamar a datse nan gefen a datse nan gefen ba wanda zai wuce shine ma'ana yuza una za a tsare su wuri ɗaya a zazzare su ya zama ba inda za su je ba wurin gudu ba wani inda za su samu wata mafaka shine ma'ana fahum yuza una mun gane to hatta idza ja'u har sai sun zo ma'ana kamar an sa musu wurin dako ana jiran su suna zuwa a tare su har sai da suka zo qala sai Allah ya ce da su akazzabtum bi ayati shin kun karyata ayoyi na ne walam tuhitu biha ilman wa wannan wawun ta hali ne alhali ba ku kewaye ilmin bai kewaye da su baki ɗaya ba ma'ana ba ku san su ba baki ɗaya ku karyata su kun jahilce su kuka karyata su amma za kun tumta amalunu in ba haka ba kuma me kuka aikata ma'ana menene kuka aikata ba wannan ba kun fahimci wannan zancen ma'ana za a datse waɗannan mutane a ce ku waɗannan bayan Allah don me za ku ƙaryata ayoyin Allah alhali ba kuma tsaya kun fahimce su ba shi ne zancen da yake musu yauwa ba kuma tsaya kun fahimta ba amma kuka ƙaryata kaga ashe wannan kafirci wani iri ne jahal wa takzib ƙaryata abu bisa jahilci da haka shi yasa yana da kyau duk mutumin da yake mai hankali <clears throat> aka ce ga wani yana wata magana karka ce wa magoya bayanka kar ku saurare shi ka ilmantar da mutane ka'idojin mai ake ganewa gaskiya da shi ka sake su duk inda suka ji gaskiya za su gane wannan gaskiya ce wannan ba gaskiya ba ce sai su zama kamar da a atufel ya zama amma a kulle mutane a danne su a hana su fahimtar abu sai a sa su a su a sa su a hanyar da ba daidai ba kuma allah maɗaukaki ba zai ba su uzuri ba yauwa kun ga da jahilcin nan da karyatawa bisa jahilci ba su zama uzuri ga waɗancan ba kaga a shekinan ba za su zama uzuri ga wani ba ya kamata komai ka tsaya ka fahimce shi kafin ka karyata shi mm. Allah madauke ba mu adalci yace wa ƙala ta'ala Allah madauke kuma ya ce bal kazzabu malam lam yuhitu bi ilmihi bal abinda suka yi shine kazzabu sun karyata bima lam yuhitu bi ilmihi sun karyata abinda basu kewaye da iliminsa ba ma'ana basu hado komai nasa sun sani ba su san shi ba walamma ya'tihim ta'wilu kuma sannan ta'awilin su ma ta'awilin ko fassarar abin har yanzu bai zo musu ba walamma nan ai walam ya'ti ba'du shine fassarar lamma eh ita ma tana cikin hurufin jazm ko da lam da lamma lamma tana nuna abu bai auku ba amma kamar yana dab da aukuwa walamma ya cihim ta'awilu ai kuma har yanzu fassarar wannan ayoyin bai zo musu ba kun fahimci abin ashe sun karyata tun ba su fahimta ba wannan shine ma'anar kufur na aljahl wat takdhib to sai tambaya ta gaba yace kai al-ayat wa ha wannan ayoyi har zuwa karshen su da kuma wasu ayoyin da daban waɗanda akwai wannan magana a ciki sannan ya ce ma huwa kufurul juhudi menene kafircin juhud an ce juhud shine me gashi shi wannan ya gaya mana shi yasa ban ban rubuta ba za mu rubuta komai akai ba abinda ya rubuta haka yake tsayi ya ce huwa ma kana daga kansa sai mu tsaya huwa ma kana bikitmanil haqqi wa adamil inqiyadi lahu zahiran ma ilmi bihi wa ma'rifatihi batinan kun fahimci wannan ma kana bi kitmanil haqqi kafirci ne da ke kasancewa da ɓoye gaskiya an san gaskiya aka ƙi yadda da cewa akwai ta an yadda da ita aka ɓoye ta wa adami linƙiyadi lahu da kuma rashin jawuwa zuwa gare ta an ƙi yadda da ita a bayyane an ƙi kuma jawuwa a aiki da ita zahiran a bayyane ma'al ilmi bihi tare da saninta mun san alhaƙo a larabci namiji ne shi yasa ki kawo lamirin bihe ko mu kuma a hausa gaskiya mace ce hmm. a dai hausa da ake cewa ita ce standard hausa ko ana cewa suna cewa duk kalmar hausa galibi duk wadda ta kare da a to mace ce wadda ta kare da i to namiji ne galibi mun fahimci wannan galibi yauwa kaga jaki namiji ne jaka mace ce ko doki namiji godiya mace to haka ka dauki wannan kaga yau akuya ta wure ko shi duk abin da yake da i ko e ya kare ko u to namiji ne in ku a ne mace ce amma akwai istithna'i akwai exceptions yawa ba su da yawa kuma hmm. to amma hausar zariya bauchi ji zaka ji ana da irin waɗannan ne eh, sai ka mata na sai ka duk ba daɗi yawwa <clears throat> muje yana cewa huwa ma kana bi kitmanil haqqi wa adam al lahu zahiran ma al ilmi bihi wa ma'arifatihi batinan da kuma sanin sa har zuci can a ɓoye mutum ya san gaskiya ita ce gaskiya amma ya ƙi yadda da ita ce gaskiya kuma ya ki jawuwa zuwa ga iya aiki da ita sai ce ka kufir fir'auna kamar kafircin fir'auna wa ƙaumihi bi Musa kafircewa da suka yi wa annabi Musa ba dan ba su yadda cewa annabi ba ne Allah ya nuna musu mu'ujizozi iri-iri yanzu a zamanin fir'auna babban abin da suke ji da shi shine harkar tsafin nan ko amma ga matsafan da yake ji da su na duniya cewa aka yi ma aje duk ko ina a tattaro masa a matsayinsa na sarki duniya a lokacin ko inda da yake mulki gaba ɗayan misira aka tattaro duk wani mai sihiri aka kawo masa amma a idansa a gabansa musan da ya tashi a gidansa wanda ya san ba a koya masa sihiri ba kuma a gidansa ya tashi ya san ba shi da wani malamin sihiri ya zo ya rinjaye su kaga wannan ya isa ya nuna masa cewa kai wannan abun ba fa daga musan nan yake ba ya san bai koya ba a koya masa sihirin nan to amma duk da haka ba su imani ba yace wa kufurin yahudu da kafircin yahudawa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam domin Allah madauki ya bamu labari cewa ya hu kama ya arifuna ahu sun san shi kamar yadda suka san ƴaƴansu haka suka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma suka ki imani da shi qala ta'ala fi kufri fir'auna wa qaumihi Allah madauke ba bamu labari dangane da kafircin fir'auna da mutanansa yana cewa wajhadu biha wastaiqanatha anfusuhum su sun santa ma'ana sun ma'ana suka yi kai ta, suka yi musu na waɗannan hujjoji wastaiqanatha anfusuhum amma zukatansu sun yi yaƙini sun sakankance da wannan hujjojin me yake nufi anan a zuci sun yadda haka ciki amma a bayyane sun ƙi saboda ba sa so su faɗi wannan yana da alaƙa bayan juhudi kuma yana da alaƙa da girman kai ko ba haka ba ne yauwa ka san abu haka yake amma ka rufe ido ka ce a'a an zunwa in tsarat kun zo wannan kisar ko ko da lokaci mu zai ba za mu gama wannan ba insha Allah wata ran mai magana akan ta hmm. musu wai ake da wani mutumi wani ya hango wani wani wata dabba sai ya ce ai waccan akuya ce anz sai ce dayan ya ce a ba akuya bane sai aka kawai abun ya tashi ashe tsuntsu ne bai gano shi daidai daga nesa ba shine sai ya ce masa ai na ga maka ba anzun bace sai ya ce a anzun wa in tsarat akuya ce ko da ta tashi dai akuya ce <laughs> yawwa to sai ce waje hadu biha wasai kanata anfusuhum dan me suka yi wannan ce zulman wa uluwan da zalunci da kuma wato girman kai kaga shi an kawo girman kai jiji da kai yawa wa qala ta'ala fil yahudi dangane da yahuda ko Allah madauki na cewa falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi yayin da abinda suka san shi din nan wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da siffofinsa da aka rubuta a littafin su yayin da yazo me suka yi kafaru bihi sai suka kafirce da shi wa qala ta'ala Allah madauki kuma yana cewa wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun lalle wani yanki daga cikin su suna wato boye gaskiya alhali ko suna sani kaga wannan ya nuna kafircin su ba na jahilci bane ko yawwa na kangarewa ne da musun abin da aka san shi yawa shi yasa fassara juhudi ka ce misali wasu suna cewa ƙaryatawa juhudi ba ƙaryatawa bane yawa juhudi ne kai musun abu kasan shi yawa ka shi kasan akwai shi haka yake amma ka ce ba haka yake ba hmm, to Allah maɗuki ya kyauta mana sai mu tsaya a nan saboda lokaci da fatan Allah maɗauki ya tsare mu daga dukkan nau'o'in nan na kafirci Allah ya ba mu damar cika dukkan ayyukan can na zuci da na harshe da na gaɓuɓɓa Allah maɗauki ya taimake mu ya tabbatar da mu akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan ƙasa mu Allah ya ƙara tsare mu da ya tsare mana addinin mu ya tsare mana mutuncin mu ya tsare mana garuruwan mu Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mana da alheri a dukkan rayuwar mu Allah ya ba mu haɗin kai واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك